Eh. sannan yana daga cikin abubuwan ne kamata ku kiyaye duk mutumin da zai ci abinci aka ce abu guda uku a cikin abinci suna da tasiri idan ka tashi da farkon safiya a matsayinka na magidanci ana bukata yi ɗayan biyu ko ka tafasa ganyen mangoro guda bakwai ya zama da shi za ka fara karyawa ko ka samo ruwa mai zafi ka sha in ka sha ruwa mai zafi karka ci komai ka samu awa guda sannan bayan ka yi sallan asuba karka kwanta ka samu ka yi tafiya kamar na minti goma sha biyar dawa minti goma sha biyar ka zo ka yi wankan ka ko ka yi alwala da daddare in ka zo kwanciya karka kwanta ka samu ruwa mai zafi ba siga ba lipton ba komai in kuma kana da hali ka sa ganyen mangoro ka sha in ka sha karka kwanta karka ci wani abu ka ba da awa ɗaya kafin ka kwanta ka sake fita ko a cikin gidanka ka kewaya ko a waje ka yi taku ko tafiya minti goma sha biyar minti goma sha biyar a tsakanin sati biyu zuwa uku duk wani cuta da ƙiba da kitse da yake jikin mutum yana narkewa da izinin Allah domin shi ganyen gwaiba suka ce duk mutumin da tumbi ya masa yawa ko kitse ya masa yawa a zuciya ko kitse ya masa yawa a jiki in zai dinga tafasa ganyen gwaiba yana sa ana samun sauki kuma sinadaran da suke cikin ganyen gwaiba hatta mutumin da yake da matsalar ido in yana yawan tafasa shi yana sha da ikon Allah yana samun karfin idan da lafiyan idan sai dai duk wanda yake da matsalar gani da wanda bai da matsalar gani ana so a wuni akalla in zai sha siga kar ya wuce karamin cokali guda shida da shayi da fura da nono da juice da komai kar ya wuce karamin cokali guda shida Allah ya sa mu dace lokaci yayi